salatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillahi rafi'i darajati liman hafadha li jalalihi wa fatihil barakati liman intasaba li shukri abdalihi wassalatu wassalamu ala man maddat alayhi fasahatu riwaqaha wa shaddat bihi albalagatu nidaqaha المبعوث بالآيات الباهرة والهجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي wa وعلى آله هادين wa sahabihi alladhina shadu ad-din wa sharafu wa karama amma ba'd uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bakin cikin 'yan shi'a da 'yan gargajiya da malaman hada da miyagun 'yan siyasa. Malam Musa Ayuba Loko hafizahullah. A wannan rana mai albarka ta ranar Lahadi wadda ta yi daidai da biyar ga watan Rabi'u Awwal hijirar mai gidan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1446 domin ci gaba da karatun littafin alwajjat fi fiqh sunna. in ba ku manta ba har yanzu muna cikin kitabul jihad za mu tashi aqadu zimma ƙulla alkawali a shari'ar da Allah ya aiko manzon Allah ana ƙulla alkawali tsakanin kafirran amana da musulmi idan aka tallata musu addinin musulunci ba su karɓa ba sai a ce to za ku zauna a matsayin kafirran amana to amma duk wasu abubuwa da kuke yi a cikin kafircin ku za ku ɓoye ba za ku bayyana muna shan giya ba ba za ku bayyana muna caca ba duk wani abu wanda yake ɓanna ce a cikin addinin mu to ba za ku hito ga hili ku aikata ba idan sun yadda sai a kulla amana da su za a bar su su zauna a cikin garuruwan musulmi suna ibadodinsu amma ba za su taka dokokin addinin musulunci ba malai ce azimmatu hiya al wal aman abinda ake nihi da azimma shine alkawali da aminci ma'ana a bada amana tsakaninku da waɗanda suke makiyanku ne ko kun san makiyanku ne zamana ya haɗa ku zaman doya da shinkafa kuna fahimta kamar yadda ake cewa gida guda amma kowa ya san gidan uba ne kaga kuna zaune da su kace a ah, kaza duk Allah ya faɗa ma irin kiyayyar da take tsakaninka da su amma duk da haka saboda maslaha sai a zauna a yi tsari cewa to yanzu mu muke da rinjaye Ƙarƙashin mu kuke to za ku bi dokokin mu ga duk wani abu wanda ya saba ma addinin mu ba za ku hito ku bayyana ba to shine malam yake son ya bayyana muna yace wa aqadu zimma in ka ji an ce aqadu zimma a yare na malaman fiqhu kuna fahimta huwa an yuqirra al-hakimu aw na'ibuhu ba'da ahli al-kitabi wato shine shugaba ko wakili ne na'ibi ne wanda ya wakilta ya tabbatar da wato wasu daga cikin ma'abuta littahi aw gairihim ko su don ya gwada ma har waɗanda ba ahlul kitabi ba suna iya shiga min al-kuffari cikin kafirai kenan malam yana son ya haska ma cewa magana cewa yan uwanku abokan zamanku kaza arnana kuna fahimta magana wani shahe shahe a zauna ta ai ba a ce musu to na in ba arna ba Allah ya ce kafirai na wallahi dole mu ce kafirai ne don haka au gairihim min al-kuffar ko sun su waɗanda daga cikin kafirai ya tabbatar da su ala kufurihim bisa ga kafircin su cewa a basu suna nan matsayin su na kafirai ba musulmi ba amma bi sharɗai ne da sharaɗi guda biyu akwai sharuɗa guda biyu wanda in sun cika za mu basa su zo coci su yi addinin su mu ma mu yi addinin mu shine shine ma'anar wannan mala yace bi sharɗai ne da sharuɗa guda biyu yaya sharuɗan an yabzulul jizya su bayar da jizya kenan akwai wata akwai wani abu da ake aza musu wanda za su kama biya wanda ake kira jizya za mu zo mu ji yaya kashe-kashen jizya yake yaya mecece jizya kuma in an amshi jizya ya ya kamata a yi da ita wurin sarrafa ta yadda addinin musulunci zai haɓaka shine sharaɗin farko shine su bayar da jizya wa an yaltazimu al islami kuma su lazimci hukunce hukuncin musulunci fil jumla a jumlace ma'ana yanzu addinin musulunci bai yadda a bude shagon giya wurin nan ba to in mun kulla in mun kulla amana da kafin ran amana ba za a ciya ah, to ai ran amana na ba giya wurin su halatta su ci gaba da shan giya zina wurin su ba matsala ta ba su ci gaba a'a wannan maganar banza ce in sun shige cikin gidajensu sun yi wannan ba wanda ya ce ka shiga cikin gidansu ka kwalkwalo ka binciki me suke yi amma dai su hito suna bayyana muna abubuwa da suke yi na kafirci na sako to wannan ba za a yarda da shi ba don haka bishar ɗaini sharuɗa guda biyu na farko an yi shine an yabzulul jizya su bayar da jizya wa an yaltazimu ahkamul islami su lizamci hukunci hukuncin musulunci fil jumla a jumlace ba ta an kai su dawo musulmi ba amma dai a jumlace dole su bi dokokinmu dole su bi ka'idodinmu na gudanarwa waɗanda addinin musulunci ya gindaya wal asalu fi hadha al asali game da wannan kulli da malam ya kulla babi akai ne qaulullahi subhanahu wa ta'ala maganar Allah ma'ana maganar Allah ce shine malam yayi bayani anan ina Allah yayi wannan magana Allah ya ce qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗannan da ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da ranar lahira ba Su suwa kenan kafirai qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaki waɗanda ba su yi imani da Allah ba ko ba su yi imani da ranar ƙarshe ba su kawai ra'ayinsu kawai babu wani maganar tashin alkiyama kun san akwai wani nau'i na kafirai za'amal ladina kafaru allan yub'asu waɗanda suke kafirai sun raya cewa ba za a yi tashi ba Allah ce qul bala wa rabbi kace a'aha ina rantsuwa da ubangiji na wallahi za a tayar da sannan kuma a baku labari ga abin da kun ka aikata sai kuma Allah ya ce wa zalika ala Allah yasiru wannan abu ne mai sauki a wurin Allah in dai ka hijaki jahilci kila ga wani ya shuka haci hacin barana an ka sare su sun ka faɗi kasa an ka sussuke su shekara ta dawo ya tona ƙasa ya sa su an kai ruwan sama sun ka taso wallahi ishara ta ma duk wanda an ka turbuɗe cikin ƙasa akwai ranar da Allah zai fitar da shi kuna fahimta wato akwai abubuwan da Allah ke yi don ya aje aya in kana da hankali sai ka lura don shi in Allah ya bada misali ya bada misali sai ya ware waɗansu mutane sai ce su suke hankalta ba waɗanda suke hankalta sai ma'abuta hankula ana nuhin masu hankali na shari'a ba waɗanda suke ganewa sai malamai sai ka ji Allah maɗaukaki in ya bada wani misali sai ce malamai suke ganewa ba ko waɗanda malamai ba malamai waɗanda sun kasan Allah Allah ya sa mu cikin ɗaliban da sun kasan Allah don haka wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu kuma ba sa haramtar da abinda Allah ya haramta ba su haramtar da abinda manzon Allah ya haramta su a wurin su riba ba haramun ta ba caca ba haramun ta ba giya ba haramun ta ba zina ba haramun ta ba abin da ke sa ta zama haramun sai in refin kai me yasa saboda dokar ƙasa ta ba da dama in yarinya ta aminta shikenan a'a to wannan aqida ce ta kafirai wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu ba su haramtar da abin da Allah da manzo ne sun ka haramta wala yadinuna dinal haq ba sa addini addini na gaske wane ne addinin gaskiya shine addinin musulunci duk addinin da ka gani addinin ƙarya na in ka bi shi wuta kai addinin musulunci shine addinin gaskiya minal ladzina utul kitaba daga cikin waɗannan da aka baiwa littahi hatta yu'dul jizyata sai sun bayar da jizya an yadin wahum sagiruna su bayar da ita hannu da hannu wahum sagiruna suna kaskantacci wurin fassara kalmar anyadin yadin malamai sun yi fassara guda biyu fassara ta farko anyadin su bayar da ita kuɗi ƙasa wahum sagiruna suna kaskantacci ma'ana ba bashi ba wasu malamai sun kace an din ana nuhin su kawo da kansu ba sai an ji an anso ba wahum sagiruna suna kaskantacci a gwada musu da har yanzu musulunci shi yake da izza shi yake daukaka ba a daukaka akai ne in kuna son ku hita wannan kaskanci ko furta kalimar shahada kuna furta ta kenan don ku san cewa addinin musulunci addini ne mai adalci ga ka'ida an ba kafirai in sun kiyaye wannan ka'ida shi kenan sun zama kafirran amana za mu yi mu'amala da su za mu yi zamantakewa da su za su sun yi cocin su za su yi komi to amma in an haƙulla amana da ranar da an haƙulla amana ba a koma gina coci cococcukan da akwai wannan lokacin za a bar su ba a roshe su ba a taba su amma da ran nan an ruhi gina coci tsakaninku da Allah haka muke da waɗannan haka muke da waɗannan kafin ran da ranar da kafirai sun kai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam amana ta walwale haka muke da waɗannan Da sunan suna sayan shafuffuka na jaridu suna sukar addinin musulunci duk sadda an kai magana sai wani ya ce ai fitina ta to fitina gawa wallahi duk wanda ya taɓa manzon Allah ka tsone mai ijjiya saboda haka ko ina kake tahida addininka addininka shi an rayuwarka kai fa addini ya taimake ka ba kai ka taimake addini ba don inda Allah ya yi ga dama sai shi ka zamanin su Abu Jahal kuma ya saka kana biye da su amma Allah ya tsamo ka daga wannan duhu na kafirci na shirka yayi ka musulmi don shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ablaha man aslama wa kafafan wa qannahu Allah bima atahu duk wanda ya samu arzikin zama musulmi wallahi ya samu babban rabo zuka kafafa an ka azarta shi kada ran kada han bai zan baban bade ba bai zan dan Allah ya baku mu samu ba kun san komi aqida komi sunna in mutu ya zan baban bade akwai matsala saboda dole ka ga bid'a ka yi shiru ka ce ai saboda maslaha to maslaha me zai sa a taka sunnar manzon Allah kuma ka yi shiru a ka'ida na ka zama mi ka zama irin yadda sahabban manzon Allah sun ka zama don abin da ake so kai koyi da su ba ku taba jin an ce ga wani sahabi dan Allah ya baku samu na ba sahabban manzon Allah sun kai dako su kai dako ku dibi martaba su da girman su duniya da lahira in mutum ba annabi na ba ba wanda ya kimar sahabbai amma tare da haka sahabbai sun hisan su tayi su yi dako da su koma suna roƙo cewa a taimaka musu da kaza ko a yi musu kaza ba su zuwa fa da gidan kowa sahabban manzon Allah kenan amma ka cimma malami malami abin da aka ce ma malami amma kullum ka bincika yana gidan yan siyasa Allah shi taimake ka kuma to wai Allah ka taimakon azzalumi a ah, wallahi Allah shi taimake ka ayi salatu goma ga annabi Allah ya tsare to mai girman ina ai ka kaskanta kanka kuma wallahi dukkan zama haka nan baka da kima gare su baka da kima ga al'umma kuma baka da kima wurin Allah Allah ka tsare mana imanin mu mala yace mujibu hazal aqdi abin da yake wajabtar da wato wannan kulli abin da yake wajabtarwa in an kulla wannan abin da mun ka faɗa da waɗannan sharuɗa to abin da wannan ke wajabtarwa shine mala ce wa iza tamma aqdu zimma idan kullin wannan alƙawalin ya cika sharaɗin da mun ka faɗa ya riga ya cika tarattaba alaihi hurmatu qitalihim to yana ratayuwa game da wannan kullin da an kai haramcin yaƙo wasu ba za ku yaƙe su ba don haka in wani kuma ya musu ta'addanci za a zo a yi mai hukunci saboda mi saboda yanzu suna cikin amincin da addinin musulunci ya gindaya wal hifazu an amwalihim da kiyayewa ga dukiyoyinsu don haka ba a zuwa a fashe shagon kowa ba a zaluntar kowa don kai sun aka yi ka zama abin koyi idan wanda ba musulmi ba ya ga kayi zalunci to yanzu kamar kana nuna mai addinin na ya koya maka ya zalunci don shi zaka ga in an ka samu wanda ba musulmi ba yayye wata mu'amala ta kuɗi da musulmi musulmin ya zalunce shi to addinin ya kawa henti. saboda shi bai san musuluncin ba balle ya gano ba musulunci yace ayi haka ba ya ku al'umma ya kamata ya kamata mu zama karantarwa mu zama koyarwa kuma yanzu don Allah a tambaye ka tsakaninka da Allah wannan addini ka taba jawo wani ciki ne ka jawo na waje wanda wanga ba musulmi na ba amma ka tallata mai musulunci da wasu makarimul akhlaq naka a wurin kasuwancin ku ya gwada ka yau ya gwada ka gobe ya ga akwai amana sai ya kalli addinin musulunci sai ya ce musulunci ya koya ma haka idan ka yi rashin amana sai ya ce musulunci ya koya ma haka ya gwada ka a wurare daban-daban ya tabbatar da cewa kai mutumin kirki yake amma yanzu haka muke ba haka muke ba in wani wanda ba musulmi ba yana bin ka kuɗi ka diba ka ga babu kowa zai ce kafirin can na kai ta batu ne bai iya komai. to akwai mai komi ko kafiri ka zalunta sai Allah ya amsa mai hakki ne saboda Allah baya zalunci kuma bai yarda da zalunci ba to in ma har baka samu shigowa da wanda ba musulmi ba tsakaninka da Allah dan bid'a nawa ka shigo da shi cikin sunna so nawa ka amfani da gogewarka da yau da gobe ɗinka ka jawo wani wanda ba ahalin sunna ba ya shigo cikin sunna ya ga cewa eh lallai wane ko ta hanyar taimaka mai ko ta hanyar wani abu akwai hanyoyi da dama da ake bi wajen ƙara ma manzon Allah mabiya don Allah ka taɓa ƙara ma manzon Allah mabiya amma ga sunna sat ga rungume hannu ga jalsatul istiraha ga asawaki ga dagaggen wando kuma ga shege ruwa akwai matsala ko ba matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta hadisan jilsatul istiraha ba su yi hadisan kyauta inganci ba saboda haka shiga aka ga addinin musulunci gaba ɗai sai ka debi wani ga wani gogaggen ɗan bid'a ana tullu ba tsallo ana jan tafzaha ana komi na faɗa muku sai ka yi mai shiga bazata kana zuwa ku gaisa yayi mamaki ce wai ashe mutanen ga har suna da sassabcin da suka iya tahowa su gaisa da ni bayan kun gaisa kun yi komi sai ka sa hannu ka dunkula mu na dubu ɗari ka aje mai ka ce a sha ruwa sai shi ajiyar zuciya zuwa na biyu sai ka ce malam na ga abubuwan ga kamata ya tabbata gaba ta tabbata daga sunnar annabi ba ya kamata sai ka ji ya ce ai an gama sai ka ji ya jiha da ita tsakanin ku da Allah yana ya sako bai ya yasa ka tallata sunnar manzo Allah ko baka tallata amma ka zo ka yi ta gauni ga aya ga hadisi ga komi, babu ko yadda sai ka shiga ya ce ba su da mutunci hatsabi bai na ɗaliban lukuwa na ka ka jama lukuwa samaki kamata yi ni kamata yi ka tallata addinin ta hanyar da za a fahimce ka ta hanyar kyautatawa na sha hada muku mutanen da sun ka karɓi addinin musulunci ta hanyar kyautawar ɗabi'ar manzon Allah sun lumka waɗanda sun ka amshi addinin musulunci ta hanyar yaƙi so adadi mai yawa kuna fahimta saboda annabi yawan kyauta tai yawan yafiya tai ku diba sumama bin usal irin ta'addancin da yawa addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yan aike sumama ya kashe su annabi ya bada dama cewa a kawo sumama mama ko mace ko raye. a kawo kai ne su mama ya sulalake yana wata hanya sahabbai sun mo shi kun san abin da ya faru an hakawo shi wurin manzon Allah annabi ya daure shi cikin masallaci annabi ya sa ana kawo mai abinci kwana uku in annabi ya tambaye shi su mama me kake tsammanin mu yi ma yace to Muhammad in dai ka sake ni ka yafe min dama an san ka da yafuwa haka kake ka saba karimi kake in kuma ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanta a kashe bayan kwana uku manzo Allah ya ce ku saki su mama ya tahiyati su ma mamaki ya ya eh, ta sai da ya zo bayan garin Madina ya diba ya ga kowa bai biyo shi ba yace to in tahi ina sai ya dace ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah to kun ga abin da ya kamata ku sani cewa iri-irin waɗannan suna da yawa kun sha sanin waɗanda sanadiyar kyauta tassa sun ka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko musulunci su ya inganta to abin da aka so mu yi koyi da wa mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yace wasiyanati arabihim da kiyaye mutuncinsu. su ko da ba musulmi bane in an kulla amana to ba za a ci mutuncin su ba ba za a yi musu abubuwan da za a harzuka su ba don mi saboda addinin musulunci addini na na adalci wa kafalatu hurriyatihim hurriyatihim da kuma kiyaye incin su suna da inci suna da hurriya kamar yadda kai ma kake dan kasa su ma yan kasa na amma in sun kiyaye waɗannan ka'idodi in ba su kiyaye waɗannan ka'idodi ba ba za ka tabbatar musu wannan hurriya ba amma fa tare da haka kun san yadda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi sahihi idan kun ka haɗu da wanda ba musulmi ba kuma ce shi akan hanya hadisi ne ingantacce in baka iya aiki da shi kaka soki hadisin wannan yana nuna ma in ka jawo mota arne ya jawo mota to shi ka jayewa ba kai ka jayewa ba kuna fahimta in ka taso ma hanya ya taso ma hanya shi ka kaucewa ba kai ka kaucewa ba amma fa ina gwada ma fa in kana da iko na yin wannan shi ya ofisa ma'aikatar ku an taso ma kofa kai ya banga banga yace an kore ka sai ka da kana ce muna mu samu ma ofa mu ko la babu inda za mu samu ma ofa don in mun ka samu ma ofa mu ko ba mu isa mu yi magana mu yi magana su ba ko kana magana su to ka zo ka ce Allah ya taimake ka muna da ɗalibai guda goma don Allah a ba su ofa an ka ce an ba su ofa duk wata za su amshi dubu ɗari da hamsin hamsin gobe ka isa ka kare ka ce za ka yi sharhin bayan labaru sharhin mi za ka yi ba kowa da zai da aje daga a ayi salatu goma Allah ya kara tsare mai girman ina <laughs> kuna fahimta wato irin waɗannan ya kamata ku lura addinin musulunci addini na da yake tsayuwa da ƙawahu ne addini na da yake tsayuwa da kawahu ne don haka mi don haka kiyaye mutuncinsu, da kuma mi kiyaye hurriyarsu wal kaffu an azahum da kamewa daga cutar da su ba za ka bari a cutar da su ba kai ba za ka cutar da su ba kuma ba za ka bari a cutar da su ba wai duk wannan gata da addinin musulunci yawa waɗannan mutane amma tare da haka kullum sai sun tsokane mu har sun komo suna yi muna yaƙi na tunani gidajen rediyo gidajen talabijin wuraren jarida har sun zama wai lalacewa ta kai wai musulmi ahli sunna ka ɗauka ɗani ya kai makarantar arna kana nan dai sai ka ji yaro ɗaya yaron ci idanu ya ce Jesus in zai ci abinci saboda mi ah to yanzu don Allah in kana son ka gane ɗauko yaron ka ɗan shekara bakwai ka kawo shi gidan loko ya shekara biyar ka gani eh yana komawa bid'a yana koma to haka wallahi duk wanda ya ɗauki ƙaramin yaro ya kai makarantar kiristoci ba sai an haɗa mai ba ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah ya ci amanar yaron don dole yaron ya tashi da ɗabi'u irin nawa irin na kiristoci Allah ya tsare mu li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda maganar mai gidanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wa idza laqita aduwwaka minal mushrikina wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya gama abin nan na komi ga komanda zai je sai annabi ya tsaya ya mai wasiya ya ce wa iza laqita aduwaka minal mushrikin idan ka haɗu da makiyanka daga cikin mushrikai kaga annabi ya tabbatar mai makiya ne to ya za a yi ba da zuwa zaka hor musu ba fad'uhum ila salasi hisalin aw khilalin ka kiraye su zuwa ga abubuwa guda uku ko annabi ya ce salasa khisalin ko salasa khilal abubuwa guda uku kiraye su zuwa ga waɗannan abubuwa fa ayyatuhunna ma ajabuka duk wanda sun ka karba ma cikin waɗannan guda ukun faqabal minhum ka karba musu su zuwa ga abubuwa guda uku duk wanda sun ka karba cikin abubuwan guda uku karba wa kuffa anhum ka kame da gare su ka rabu da su in dai sun karba Ni na manzon Allah kake son in kira makiyana in mun ka hadu da su daga cikin mushrikai manzon Allah ya ce uduhum ila al-islam zuwa ga addinin musulunci tallata musu addinin musulunci faɗa musu yi musu bayani filla filla cewa addinin musulunci addini ne na adalci addinin musulunci bai yadda a bauta ma kowa ba bai yadda a kira shehu ba bai yadda a kira tujjani ba bai yadda a kira inya ba bai yadda a kira kowa ba babu wata rabi'atul adawiyya da ake kira ita ma rabi'atul adawiyya in za ta faduwa wanda taka kira shi za ka kira ud'uhum ila islam kira ya su zuwa ga addinin musulunci abin da yasa ni ba ku misali da wannan kakka ɗaukawa sai wanda ka zuwa coci sai wanda ka wayar wani abu shi arne a'a arne ko ina ana iya samu ne ko da yana da babbar riga ko da yana da rawani don shi Allah ya ji kan Shehu Usmanu na sha faɗa muku Shehu Usmanu bai kwana kwana in ka zama arne arne a sunanka haka Shehu Usmanu ka baka zanen nan sunanka amma abinda an matsala an samu muna munafukan Allah ana musulunci ana kafirci mutum ka san arne na amma kuma ka zo kana ta wani shahe shahe ba a kafirta wanda baka kaza ba eh akwai abdawabi na kafir ta mutum to amma da sun cika manzon Allah ya ce wanda ya kaza kafiri na misali manzon Allah ya ce duk wanda ya zo wurin boka ya gasgasta shi ga abin da ya faɗa ya kafirce mu abin da an ka saukar ga Annabi Muhammad me ka saukar ma Annabi Muhammad to sai kuma ga wani babban boka cikin unguwarku mahaifinka ko mahaifiyarka Allah ya mai cikawa kuma an jawo boka zai mai sallah don Allah ka ci amana mahaifinka ko ba ci amana ce ba don haka boka na shigowa sai ka jawo yan riga ce ka hita da na arnin banza amma ka gamu da boka ka ce akara maka Allahu baka ci amana addinin musulunci ba yanzu abin da aka biɗa ka hada mai arne na don ya nemi dalilai ka yau mai sardin adilla cewa ba ni nace ma arne ba manzon Allah ga dalilai wai ku diba wanda ya zo wurin boka an ka ce kafiri ne to ina ga shi bokan na sha baku misali wallahi hadarin boka ga unguwa ya yi hadarin gidan giya a ce akwai gidan giya cikin unguwa to hadarin da akwai wurin bai kai hadarin a samu boka guda cikin unguwa ba don haka da kaji mutum ya ce kasuwancin gana shi ya ga abubuwa na lalacewa jiha yana an kai da nan jamai layi ba naku na ba ya hita to haka jiwa ta yi ya gwada ma wadda ku dutsen wurin jiwa ta yi don haka dole musulmi ahalin sunna ya yadda duk abin da ya same shi Allah na don haka kakka dauka wai don kaji baka da kuɗi baka da wani abu kila kana kai la'asar ba hakarya ba karshen tola kahi wannan da ka gani cikin wadata kahi shi girma wurin Allah annabi ya yi ta sahabbai irin wannan misali wani mutum ya wuce annabi ya tambaya mi za ku ce ga irin wannan sun ka ce ai irin wannan babban mutum na in ya nemi ce to za a yi mai in yayi magana za a yi annabi ya yi shiru wani ya wuce wanga fa sun ka ce wanga kan in ya nemi wata bukata ba a yi mai annabi ya ce to irin wanga cikin ƙasa ƙwarar ga guda ya hishi kuna fahimta to kun ga ashe ba ana auna ana auna mutane da girman gidansu ba ko girman mukamin su ko wani matsayi nasu ana auna mutane da biyayya ga dokokin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka ga rubba bara madafu in bil abwab zaka ga wanda yayi gizo yayi kura iya ta san makofar gidan wani babban mutum kura ce akai manzo Allah ce lau aka ala alallahi la abarra da zai rantsuwa da Allah Allah zai barrantar da shi wannan da haka gani ba kowa ba to matsayi gare wurin Allah amma yanzu abin da ake kallo rigarka ko ko gidanka ko mukaminka ko wani abu akwai bayin Allah waɗanda da sun haɗa ma Allah magana Allah sauraren ta yake ko ba a cewa sai mallan wani ku kalli irin sayyidina Abubakar As-Siddiq al-Akbar ku dibi irin sayyidina Umar in ka in in dai mutum ba annabi na ba to bai kai darajar waɗannan mutane ba amma tare da haka manzon Allah yawwa Umar wasiya Ya ce akwai wani bawan Allah da ake kira Uwais bin bin Amir al-Qarni in kan riske shi ka nemi shi ma addu'a yanzu da Uwais al da Umar Wahid daraja Umar ya daraja amma gashi manzo Allah ya ce ya nemi addu'ar wa Uwaisul Qarni kuma karshe ma shi Uwaisul Qarni da an ka gane shi bacewa yi gaba amma gashi nan sai kaga kawai mutum ya zo ya bude wuri wai shi addu'a shi kawa mutane da yayi addu'a an yi nasara bokana kai yau fa an maida kai ku diba ku gafa yanzu an hatta da ake kun san addinin musulunci ya zo da mi ya da fassarar maholki wani abu ne wanda Allah ka hore ma wasu bayan Allah to yanzu yanzu bokaye ka fassarar maholki bokaye sun maida abin kasuwanci mata na nan mace da ta kwanta ta yi maholki zai a ce ai kaza na kuma inda zaka gano cewa cewa shi ho maholki yadda yake kamar ciwon kai kamar ciwon kai yanzu zan zo kaina na ciwo kan kana ciwo mu zo mu hudu dukkan muka ciwo sai mu zo likita ya rubuta min maganin da ba shi ya rubuta ma ba saboda mi saboda ni kaina da ya ciwo sababi ne kashin ruwa ni sha wannan kuma kai ne da ya ciwo sababi ne hawan jini na garai wannan kai ne da ya ciwo sababi ne karyawa abba ya ba har bayan la'asar don haka yanzu ciki ne na ya kulle sai kai ne ya kama ciwo ciwon kan iri guda to in ka ji mutum na cewa wanda ya maholkin ruwan sama zana. to ya nuna ma baƙin jahilina. na mafarki yana da alaƙa da wanda ya yi shi zai yi wanda sallah na zai na wanda ya yi sallah a yanke mai karɓe su ya ce to kun iya yanzu kun iya da so yanzu za su kama biyan jizya fa in hum ajabu ka in kun ka yadda za su bayar da jizya fa qabalna hum gare su wa kuffa anhum ka kame da gare su sai ma da ce al ahkamul lati tajri ala ahli zimma ku diba duk yanzu ana nuna ma in dai har sun ka karɓa to shi kenan za ka kame da gare su za su ci gaba da yin abubuwan abubuwansu kuma za ku ci gaba da yin abubuwan ku. sai mala ya ce al-ahkamul lati tajri ala ahli zimma hukunci hukuncin da suke gudana ga kafiran amana waɗanda an hakulla amana da su to akwai hukunce-hukunce da za a ci gaba da gudanar musu tajari alaihim ahkamul islami hukunce-hukunce musulunci suna gudana gare su wanda zai ce ah, to ai ba musulmi ya za ku ba musu hukuncin musulunci a a saurara ka ji fi huquqil adamiyin a cikin haƙoƙi na ɗan adam fil uqudi wal mu'amala a cikin kullukullin da ake yi da mu'amala ni wannan magana take nuna ma wato a cikin haƙoƙin ɗan adam yanzu mutum na kafirin amana na sai kuma an ka samu bashi ya shiga tsakaninku to in bashi ya shiga tsakaninku in an ka zo kotu irin hukuncin da addinin musulunci ka yi, in bashi ya shiga shi za a rattabawa tsakaninka da shi ba a cewa to shi arne na ya za a yi mai hukunci da dokar da Allah ya aiko Shi ne a wurin kulle kulle haka kulla ciniki in kun kulla ciniki da kai da shi to hukuncin cinikin nan yanzu ya tashi daga shi da yake arne hukuncin yanzu kai da an musulmi da irin wannan hukunci za a yi misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albayi'ane bil khiyari ma lam yatafarraqa masu cinikayya guda biyu suna da zabi matsawar ba su raraba ba yanzu wannan magana da manzon Allah ya malam yana son ya nuna ma yanzu koda da kafirin amana kun kai ciniki bayan kun yi ciniki sai mi kuna nan sai ce a na hwasa ya ba ka kuɗi kasa cikin akwati kayi komi sai an ka ɗauko wani labari ana na ana labari can sai ya tuna in ya coci bai da kuɗin da zai ba su a coci yace ya hwasa su kaka ce a arnin banza ai da an ka ce masu cinikayya guda biyu suna da zaɓi matsawar su rabu da mu ake mu musulmi a irin wannan hukuncin za a ɗabbaka mai kuna kuna fahimta shine mala ya ce a wurin kulle-kulle da kuma mu'amala mu'amalar da ake yi irin ta addinin musulunci za a yi mai wa urushil jinaya haka da diya ta raununuka in yayi rauni ko da yake arne na amma in yayi rauni to zai biya irin yadda ake biyan diya ta hukuncin da musulunci ya basuwa wa qiyamul mutlafat da kimomi na abubuwan da anka talafa abu ne anka halaka shi kuna fahimta misali makwabcinka na kirista na kafiri na to kafirin amana sai ka cinikin naira miliyan goma sai ka tunanin yanzu in foma sun yi yawa kakka tahi da kuɗin ga gida a bi cikin dare a amshe su to ka san shi yana da amana sai ka ce wane ga cinikin gada ne a je min shi har gobe kafiri ne yanzu me ka bashi ka bashi ajiya kuna fahimta sai ka wuce ya tahi gida da kuɗi sai an ka isko shi an ka amshi kuɗi yanzu me hukuncin waɗannan kuɗin kun san mun karanta irin waɗannan masail ɗin a cikin kitabul buyu kuna fahimta kun ga a ƙa'ida ta addinin musulunci bai biya duk wanda ka amince maka bashi ajiya to in kuɗi sun ka halaka ko sisi bai baka magana araba hasara da za araba hasara in ka ji ana araba hasara jahili na kuna fahimta to da ire-iren waɗannan misali ka sai cin ka wani aika ka yanzu kawai wani sauraren karatu kawai ko da ta an doke babu abin da zai baka amma abin da aka biya shine rance ranta bai kai misali kuna nan masallaci sai an ka abin nan kun tashi nan waje sai ka cewa da wallahi ko akwai dan uzuri na yi cinikin wasu kaya ina buƙatar rancin naira miliyan biyar har zuwa abin nan kace babu komai mu ta gina a baka ka zo ka bashi yana hitowa wani tafka mai mari amshi to shi ko bai zuwa ya ce Allah ya kawo kaddara to kai Allah ya kawo maka kaddara kai da an kamara an ka amshi <laughs> kuna fahimta to kaga amma yanzu sai a ce wani ba yahudi na wallahi wai ya ara mai kuɗi an tare an amshi ya ce ga addinin musulunci ya ce a biya shi in ya ce ya yahe shikenan babu komi amma dai zai ce bai rage kosisi sai an biya shi cash kuna fahimta to shi ma arne irin wannan mu'amala za mu yi mai shi na mala ya ce a cikin mu'amala da biyan kimomi waɗanda an ka halaka wato ƙamu alaihimul hudud kuma za a tsaye san musu haddi wato ƙamu alaihimul hudud za a tsaye san musu haddi ah to arne na sai ya zo ya laɓaɓe wata yarinya sai ya yi zina da ita sai an ka kama su ga shedannu ko ko an ka kama su sun ka yi ikirari to kenan, yadda za a yi mata buloli shi ma za a yi mai buloli ba a to ai wannan magana bulala addinin kuta ta musulunci ita ta sa bulala shi ban da shi haka ya zo ya yi sata abin ya kai rubu dinar ba a to ai shi ba musulmi na ba kakku yanke mai hannu kunci amana a'a wanda aka yanke ma musulmi hannu haka za a yanke mai hannu don dama mun samu sharaɗi zai bi dokokin addinin musulunci cikin addinin musulunci akwai sata to in sata hukuncin mu za mu yi mai wani na iya cewa ina dalilin mallan na yin wannan magana an Anas radiyallahu anhu anna yahudiyan daga sahabin manzon Allah Anas dan Malik yace wani ba yahude radda ra'asa jariya baina hajarain ya kwankwace kan wata yarinya tsakanin duwatsu guda biyu wani ba yahude ya diba dama ba akwai kiyayya ba sai ya diba ya diba ya samu wata yarinya ya gama kanta cikin duwatsu guda biyu ya dame ya kwankwace mata kai bayan ya yi mata wannan ta'addanci to kuma kun ga ta riga ta yi nisa ba ta iya magana ƙila man fa'ala haza biki sai an karinka cewa waye miki wannan waye miki wannan a fulanun a fulanun wane na wane na to me yasa an ka ambaci wane da wane kuna fahimta wato akwai karina wadda ta kasa a zargi mutum shi malaman fiqh suke kira allaus wani abu wanda kasa a zargi mutum hanya ta sai an ka cimma gawa kwanci jini share share sai an ka ce jama'a ba ku san wanda ya kashe bawan Allah gaba gaskiya ba mu sani ba amma dai mun ga wani ya wuce wurin da ko mun ga digon jini ga taguwa dai? to yanzu akwai wata karina wadda ta nuna shi ya kisa don haka yanzu jinin da an ka gani ga taguwa ta yanzu barrantar da kai ne ake sun yayi yanzu za mu tuhume shi shi ya kisa kuna fahimtar wannan don haka yanzu ba a ga wanda ya yi mata haka ba amma kuma an ga wasu da ake gani a wannan wurin inda abin ya kwaru don haka sai an kai mi sai an ka zarge su ku dauka ku bari in baku misali masallacin ga muna cikin haka ana cikin masallacin ga haka wani ya taso da kasuwa an yi ciniki na naira miliyan biyar ya kumshi kesu sai ya ce bari ya zo ya ji karatun alwajis to yana abin nan Allahu akbar ya tashi shi na fila ko da yaddi ba an jaye su ka fahimta yana dibawa bai gane su ba sai an ka ce yan hizba su rahe kofa to ba ka ce mu za a zargi a duk wanda a cikin muttaham ne <laughs> kuna fahimta don haka gaskiyar ka za ta baranta sheka <laughs> kuna fahimta don haka sai a caje kowa kaka ce yanzu iri na da kaza har shi mallan da azzauna shi na muku karatu ji duwa zai fahimta adalci na addinin musulunci kenan don haka akwai abin da in ya kwaru to za a zarge ka kuma in an zarge ka ba ai laifi ba don mi don wani abu na yassa an ka zarge ka don shi shari'ar musulunci ta zo da abin da ake kira kasama rantsoyi guda hamsin kuna fahimta don haka dai wannan abin sai aka kaba ambatun wane na wane na hatta sun miyal yahudi har an ka ambaci wani ba yahudi an ka ce wane na fa auma adbira asiha sai ta yi imai da kanta kuna fahimta ah to yanzu da ta yi imai ta nuna mi ta nuna shina to yanzu kuma ce wata shina a addinin musulunci ba a yanke mai hukunci saboda yana yiwa wahami ta yana yiwa radadin ciyo na tana cikin wani hali ta da da abin nan kawai ta ce awo kuna fahimta wa uhizal yahudiyu duk da ta faɗe shi sai an ka je an ka kamo ba yahudin ba cewa ah, mun san shi mutumin kirki na an faɗe shi irin abin da ka faruwa yanzu an san mutum mutumin kirki na amma kuma yan ta'adda sun ambace shi sun ce yana da hannu wurin wani abu zai ce ah, mu abin a ah, in shi an limamin ƙaba yanzu muttaham ne bincike zai walwale shi jahiliya ta kawai kaji an ce ana tuhumar wane da kaza to oh, la ba mu ba a san shi ba duk wanda kun kaga ya ta'addanci akwai radda ya fara na ba ku misali da irin abin da ya faru Sokoto wanda an ce ana tuhuma mu mun san shi mun san mutumin kirki na mun san bai da alaka da yan ta'adda amma a ka'ida na abin da ya faru dole na hukuma ta je ta yi bincike na kwakwaf kuma hakki na na gwamnati ko da yana tare da ita ta sa a zo da shi a ba hukuma shi hukuma ta hito da bayanai cewa lalle wani mun yi bincike ga dalilai kaza dalilai kaza dalilai kaza amma yanzu mu dauki ubanka na an kashe waɗanda sun ha kashe shi sai sun ka faɗa ma sun ka cewa ne ya samu kashe shi sai mutanen gari sun ga cewa la mutumin kirki mun ka san shi tsakaninku da Allah in an shekara ɗari an kashe wutar in an shekara don haka duk sanda wani ya tona hudun jama'a da an ka san ku da zama lahiya wallahi jin shi kai kamar shirada mamali in ana son a gano abin da an ka san mutane da zama lahiya kawo ubanka a kashe sai mu gano in kana bari a zauna lahiya kuna fahimta addinin musulunci addini na zaman lahiya amma in irin haka ta faru sai a cilasta gwamnati ta kama kowa a yi bincike a hukunta wanda duk addalihi sai a zauna lahiya wannan misali na ne babu to addinin hizal yahudi ku dibi manzon Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi akai mai annabi na iya cewa a ah, wannan abin da ta faɗi ba sai ma an tambaye shi ba ba sai an kamo shi an yi bincike ba kawai ku zartan mai da hukunci amma sai an ka zo da yahudin fa tarafa sai ya yi huruci cewa ga ta ce kaza ce kaza kun ga tahowa an kai da shi an kai bincike shi kuma ya tabbatar cewa shi na fa amara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bihi fa rubba ra'su sai annabi ya umarni cewa shi ma a tai a daddake kai ne baina hajarai ne tsakanin duwatsu guda biyu musulmi na shi wanga ba yahude na amma an yi mai ne an yi mai kisasi yadda ake wa musulmi in yayi ta'addanci kuna fahimta abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya bi yahudiyaini an zo manzon Allah da yahudawa guda biyu dukkanin su ba musulmi bane yahudawa na kada fajara ba'da ihsanihima sun yi zina bayan sun yi aure farajamahuma sai annabi yasa an kaje su saboda me saboda suna karkashin doka ta addinin musulunci Mala ya ce mata yan taqidul ahad yoshi wannan alƙawari yake walwalewa kenan akwai sadda yan an hakai sannan alƙawalin ya riga ya walwale da wannan abin ya faru mala yace wa man aba min ahli zimma bazal jiziya duk wanda ya kiba da jizya cikin waɗanda an hakulla alƙawali da su au abaltizama ahkamil islami ko ko lizimtar lazimtar hukunce hukuncen musulunci faqadin taqada ahaduhu alƙawali ne ya walwale mun kulla amana da su kawai ya rinka bi wurare wurare yana shan giya ga hidi sai mu ce to wannan istihza'i na yake yi ma musulmi don haka ba za mu yadda ba mun kulla amana da su amma yana kewayawa yana tare hanya yana zaluntar musulmi sai a ce alƙawalin ya alƙawalin yayi ya walwale li'annahu lam yafi bi shartil ahadi don bai cika sharadin alƙawalin da an kai ba wa kazalika yantaqidu al-ahadu bil i'tida'i 'ala al alƙawali tsakaninmu da kafiran amana yana walwalewa bil i'tida'i 'ala al ta hanyar yin ta'addanci ga musulmi idan an ka samu wani arne yawa musulmi ta'addanci alkawali ya walwale dama alkawalin zaman mu lahiya mu kiyaye muku mutuncin ku ku kiyaye muna mutuncin mu aw sabbillahi wa rasulihi ko zagin Allah da manzo nai a samu suna miyagun maganganu a sawo su suna haɗin miyagun maganganu ga Allah ko miyagun maganganu ga manzon Allah alkawali ya walwale ina dalili akan wannan an Umar radiyallahu anhu annahu rufi'a ilaihi rajulun daga Umar dan hadam Allah ya kare yadda da shi an kai mai karar wani mutum mi wannan mutum ya yi radar suke raham hamra'atin muslima ala zina yi nuhin refin ɗin wata yarinya musulma Ya yi nuhin cilasta ta ya rufaci wata cikin musulma ya cilasta ta sai ya yi zina da ita faƙala sai Umar ya ce ma su hadha salahanakum kai ba a kan wannan man kai sulhu da ku ba yanzu garin mu garin musulmi ka zo ka yi kokarin yin refin din yarinya sai ka cire ta ta yi zina da ita fa mara bihi wasuliba fi baitul maqdis umar yayi umarni an ka cire shi a baitul maqdis an haka shi arnen banza saboda mi yayi ta'addanci ga musulmi yayi ta'addanci ga musulunci wa ana ali radiyallahu anhu anna yahudiyya kanat tashtumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib yace wata ba yahuda ta kasance tana zagin manzon Allah ba yahudiyata don Allah ta jawo bala'i ko bata jawo ba ta kasance tana zagin manzon Allah wata qa'u fihi tana afkawa cikin mutuncin manzon Allah fa hannaqaha rajulun kun ji mazajen hama sai wani mutum ya shake ta <laughs> kuna bayanta ya shake ta hatta matat sai ta kakari wala sai da ta mutu fa abdala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dammaha annabi ya ce jinin ta ya tafi gaban za Ahli sunna wal jama'a kenan in an taba kuma wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai Allah ya ba irin wannan mu'jiza ko America an ka zagi manzon Allah sai America ta girgiza saboda sai an samu mazaje waɗanda ba sa ganin komi ba sa jin komi zuciyarsu bude take duk abinda da manzon Allah ya ba da umarni za su je su aikata a ƙarshe abin da zan yi za mu tsaya nan kawai abin da zan yi muna ishara shine mu ci gaba da wa ƙasa addu'a kun ji abubuwan da suke ta faruwa tsakani da Allah wannan ƙasa tana cikin wani hali musamman yan ta'adda sun mai da mutane kamar bisashe kuma yan an ka ce ayi a yi tattali kuma kwana biyu kwana uku kaje an ce To ana gayyatar ka to don Allah ana gayyatar ka saboda me Allah ya ce a yi tattali wa iddu lahum masadatum min quwwatin wa min ribatil hayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Allah madaukake ya ce ku yi tattali gare su gwargwadon iko makiyanku ku yi tattali gare su wallahi duk wanda ya san yana da dama na shi tattali wallahi ba daidai na a kwankwasa ma a ce ka bada diyar ka aizina da ita ba ka bada matar ka aizina da ita in an ce ka bada kuɗi ka ce a'a ba kuɗin nan kai ka samo su a yi ɗauki ba daɗi da kai in ka mutu ka yi shahada daga bakin manzon Allah kuma muna roƙon Allah turu birni Allah ya ƙara tona musu asiri duk wani mai taimaka ma 'yan ta'adda duk inda yake Allah ka tona mai asiri ku diba abin kunya shekaran jiya kun san abin da ya kwaru na maganar 'yan ta'adda walakancin da sun kawa sojojin Najeriya kun san mun baku labarin abin da ya faru in baku manta ba karatun larba mun ka ce akwai wasa kwaikwayo cikin al'amarin akwai turu zambirni masu taimaka ma yan ta'adda don Allah yau turu zambirni sun ka saba taimaka ma yan ta'adda kuma don Allah abin mamaki na don turji ya amshi motar soja so nawa ya amshi motar soja kwanan baya ban haɗa muku wasu, eh, wasu sojoji ba waɗanda ya tare sun ka ya ɗauki ba daɗi da shi da irin wannan mota su bashi wuta ya ba su wuta haka an ka ya ɗauki ba daɗi ƙarshe dai yar rinjaye su ya ƙwace motar ya ƙone motar ƙarshe waɗannan sojojin da sun ka tsaya an ka ya ɗauki ba daɗi da su yanzu magana da nika muku suna nan sakwato an kawo su kotun soja to wanda soja zai koma tsayawa a yi ɗauki ba daɗi da shi shi na sa mun ka ce ɗunguza mai kan tururuwa aka wa sojojinmu in an ka sa makamai an ka yi komi sai a dibi waɗanda ba su iya aikin sai a tura su mugun wuri sai an ka samu hadawa kun san haka 'yan siyasa sun kaɗo sojojin haya wai ɗan siyasa kawa malami talƙinin ƙarya malami ya zauna a yi abin da ya kwaru ta na an kai to wai wai musun cewa mota kahewa ta yi kahewa ta yi amma me ya amfanin sojojin da ba su iya tsayawa su kare wannan motar adadin kuɗin da an ka siya motar da adadin makamai da a tare da motar ga bello turji yana ɗaukar akwatin ne waɗanda kowa ya san bullet na a ciki waje kashewa da wannan bullet mu mutanen arewa mu ne kashewa da wannan bullet to mu ɗauka motar ta kahe an kawo wata nawa kenan biyu sun kahe duk ina sojojin duk tim tim din da akwai ina suke duk an hakasa kare waɗannan motoci har da liturji ya zo to abin mamaki ba ha mota biyu na ba mota hudu na duk hudu din kahewa sun kai ku zo ku haɗa muna ku waɗanda an ka ɗauka sojojin haya masu ƙoƙarin su ce wai abin da aka cewa wai muna ganin lehin sojo mun ga lehin sojojin Najeriya a halba mu sama duk guda hudu din kahewa sun kai sannan ku bari in kalubalance su su sojojin da an haka shi ko kun azaba a kashe kowa ba wai saboda jahilci zaka ji ma wani dan social media ya ce wai to ai ba mu gagawa ba shin don Allah lokacin da aka dauki ba dadi wannan lokacin wa iya tsayawa shi bidiyo wannan lokaci da sojoji da yan bandit kowa kaga yayi bidiyo sai bayan an kare yan bandit yan an kashe su sai su yi kokarin ɗaukar gawawwakin su don ba su son a gani haka su ma sojoji yan an kashe sai su yi kokarin daukar gawawwakin su wai saboda jahilci sai mutum ya ce bai ga gawar kowa ba kuma an ka samu wasu sojoji su ma an ka dauko su sojojin haya ku tafi wurin waɗannan motocin ku yi bidiyo ku ce ai ƙarya na kahewa motoci sun kai to missa ba ku yi bidiyo ba lokacin da turji ya zo wurin ai sannan ya kamata ku nuna maza kuke kuma ni na ce an kashe wasu sojoji an kashe sojojinmu na Najeriya guda biyu muna roƙon Allah shi musu rahama an kashe askarawa shugaban askarawan zurmi cikin wannan gumozon an haka shi sojojin haya ne ka faɗa ma haka mu kashe shi ciwon ciki ya kashe shi ko gida ya kwanta ya mutu shugaban askarawan zurmi aliyu cikin wannan gumozon an ka kashe shi na muroko, cikin wannan gumozon an ka kashe shi kai karshe fa abinda zai baku takaici wallahi na faɗa muku duk mai son ya san me kwaru yayi kokari yayi magana da waɗanda asalin abin kananan sojojin da aka zalunta waɗanda asalin abin ya kwaro da su bayan hu an ji labarin ga su Bello Turji can wai masu cewa gayyato su Bello Turji a ah, su Bello Turji zuwa sun kai wurin mitin na ta'addanci ba mitin na sulhu ba amma 'yan siyasa sun ɗora wa mallamai talƙini wai bello turji hiya yayi wai wurin bulag yi mitin da mutanen gari a zauna lahiya tsakaninku da Allah ba ku ji gwamnatin tarayya da ta ce a zo a yi sulhu ba ku ji bello turji ya hito yana kira ga yan ta'adda ta su yarda da sulhu ba ku ji ba wai mutanen shinkahi to mutanen shinkahi ba dole bello turji ya yi sulhu da su ba tunda bai da maboya duk inda turji ya tafi sai ya koma fakai don haka in ya yadda bai da shiri da mutanen shinkafa ya san ƙarya ce ta ƙare amma ta'addanci babu wani ta'addanci na Bello Turji da ya ja da baya don shi nace muku wallahi ƙarme wa Bello Turji gindi an kai ƴan ta'adda uwa aggare su bakin murhu don shi nace muku mai uwa bakin murhu be mi bai cin tuwo gaya a yi bincike game da abin da ka faruwa arewacin Najeriya ba zai ranar da ministan tsaro ya ce ya ba da naira miliyan ashirin ga duk wanda ya fara labarin inda Turji yake ranar Turji ya fito ya bidiyo ya ce shi na nan lahiya lau akwai wasa kwaikwayo ko babu akwai wasa kwaikwayo ko babu to mutanen Najeriya su mai da hankalin su kuma wai abin mamaki naji mutane na ta maganganu murtala asada ka matsa duk wanda duk wanda ka jin mai gida ne an matsa mai tashi kai yaron nan kotu magana ba ta kare ba wallahi miyagun maganganun da murtala bello kai kai ka san ko giya ka sha baka yin su a baka giya ka sha kana cikin maye baka yin su saboda haka mu abin da muka cewa turu zambirni asirin ku Allah ya gama tona shi kuma ni har cikin cikin shaidan nuna na cewa an hada kai da turji akwai wasu da sun ka hada kai da turji har da shi hododo har da shi karamin ministan tsaro shi na cikin sheda nuna Wa in ba ku sani ba ku sani har da shi yana cikin sheda nuna ba magana kafara ta ba bayanai na ni kai kuna fahimta wallahi abin da zai ba ku mamaki malamai sun ka zo kai mai ziyara malamai don dorar da za a kai murtala bello kotu sai kotu ta cika malamai sun ka zo kai mai ziyara sai Allah ya mace baki nai yace su turji suna tare da manyan mutane don haka yana magana akan yaƙuwarsu tana da wuya yace saboda haka ana akwai waɗanda ka son a haɗa kai da su turji a yi amfani da matsalar tsaro don a yaƙi APC lokacin yana PDP ya ce wallahi wallahi ba rantsuwar musulmi ba ya ce wallahi haka sun ka shirya da shi an kai wannan shirin Daban mallamai ya faɗi wannan tsakaninku da Allah in Murtala Bello ya ce yana da masaniya game da ta'addancin da aka yi arewacin Najeriya gaskiya ta ko ƙarya ta yi mai to bai san Murtala Bello na da wakili cikin mallaman ba wani na nan ya ɗauke min shi duka. ana hitowa ce ana hitowa ce ga sako nan don shi nissa kikilip din ko ina an kira ni murya ce ta hankali ce a zo in ba shi na ba a halbe murtala gallo shi yasa da ya zo yana kulla makirce makirce yana ce ma jami'an tsaro yana ce ma DSS a bi mai wayoyin murtala gallo da ina da ina yaka samun bayani ni ma na waiwaye shi shi yasa kun kaji na kawo waya ta da shi da Justice Gomi kowa ya san Justice Gomi ko babban alkali na Najeriya ya komo kuma shi na hauka wai a matsayi ne na ministan tsaro ba a ce an ɗauko waya to ba a ɗauko waya da local champion hake abin da ya kamata ku sani irin waɗanda wallahi suna nan abin da ya sa bama bammai suna nan kana bibin maslaha ta zaman lahiya abin da ya sa mun ka dahe wasu abubuwa shine a zauna lahiya shekaran jiya na yi wata magana mutane sun yi ta kira na suna cewa bai dace in yi ta ba wai saboda ni yi magana cewa honorable abdul'aziz Yari ya aiko min har sakkwato da kaya na ce ban amsa wai bai dace in yi ta ba ai ya kamata in batta to ba shi ba suna nan na wurin shi don wallahi yana cikin wanda ya aiko min yasa an kai zama da ni shekaran jiya na hudu wanda Abdulaziz Yari ya aiko min ko ban hudi ba na hudu mataimakin koguna yana nan raye dan gumina shi an ka aiko min kuma akwai shaidannu waɗanda su ma sun kalallabe ni nace wallahi ban amsa don ba dan Allah ya baka mu samu nake ba kuna kuma kun san Abdulaziz Yari in zai ma kyauta kyauta shi kai ma wanda sai ka manci motar ka amma missa saboda wallahi in kan miƙe kafa ka dole ka lankwashe hannunka guba ta kabinka to shi wannan dodon wallahi ya aiko min mutum mun ka zauna da shi nan cikin sakkwato suna ne turaki yana nan zamfara cewa don Allah menene matsalar ka da ni musulhunta ni haka so ai ma wallahi haka ya kwaɗi kuma akwai yara ne waɗanda su ma shaida na ni ce wallahi babu abin da nika bukata illa ka kamo bello turji in ka kamo bello turji shi ab bukata ta saboda yana da wata ya hito ya karyata in ambaci waɗanda ashe daga waɗannan da irin waɗannan suna nan kun san munafukan Allah abin da yasa nika hituwa da irin waɗannan maganganu maganganu sun yawa ba kowa aka waiwayawa ba suna nan suna ta rubutu rubutu murtala asa da kaza can baya kun san in sun ka motsa sai su ce wallahi gwamnatin tarayya ta ka taimaka mai shi yasa ya kawo mutane ganganci da sun ka ji ina sakan ma gwamnatin tarayya ba ma ban mai da sun ka ce wallahi suwa makuna su ka su kwansarin ɗine yana mutane da sun ka ji su ma suwa maku ina sakan musu ba ma ban mai sai sun ka ce dauda na shi yasa shekaran jiya ni kalubalanci gwamnatin dauda ni ce da bakin dauda har duk wanda a cikin gwamnati ne duk wanda ya san an taɓa bani naira hamsin ya ruha asiri Allah ya tona nashi kuna fahimta to don haka duk wanda ya tambaye ka duk wanda ya tambaye ku wa ka taimako mallamin nan naku ku ce ni Allah saboda haka abinda muka cewa akwai 'yan ta'adda suna nan ka'idar da ka sa a zauna lahiya kun san ka'ida da ka sa a zauna lafiya annabi ya faɗe ta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man azbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa inda huqutu yawmihi baka annama hiza lahu dunya bi hazafiriha duk wanda ya wayi gari daga cikin ku aminan fi sirbihi yana amintacce a cikin jama'a tai tsakanin ku da Allah mutanen arewa na da aminci ana cinikin mu kamar kaji wani ya zo ya ce mana a zauna lafiya zo ka samu zauna lafiya wallahi dole ɗayan biyu ko dai mu ci gaba da yi muku miyagun addu'o'i abinda muka ce turzan birni suna nan turjin da kai ne ya hito, ya faɗi wasu ya ce suna nan kuma su ma yan ta'addana ba a bincike da an taho da magana sai a ce a bar wannan to sai mu bari a yi ta kashe mutanen mu aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi yana da lahiya ga jiki ne wa inda ya yaumihi yana da abincin rana guda faka anna annama hizan lahu dunya biha zafiriha kamar an bashi duniya da abinda a cikinta. ta bello turjihu abin da yasa kun ka je yanzu ya samu sabani da karamin ministan tsaro ko ne ne shi an mai gidansu da shi da su dullu sai sun ka zo hada ya hada su ƴan uwar turji ka aure sakkwato na taɓa yi muku wannan bayani sun ka hito za su tafi wani wuri dullu ya tare su ya musu walakanci turji ya yi hita da makamai ya isku dullu ya yi yaƙi da shi ya kashe dullu tawagan mutanen dullu sai dodo ya kwashe su ya kai su gidan gwamnati sai turji ya ga an hihita su sama da shi da nan hoda ya fara tashi in ba ku manta ba turji yana cikin ta'addanci ne shi ministan tsaro yana gwamna ya samu taimaki ne ya hito yana cewa turji yanzu shi ma ka da yan ta'adda ya kashe saboda mi saboda sannan ana zaune lafiya da shi duk wannan ishara da nake muku cewa matsalar arewacin Najeriya matsala ta mai girma matsalar da wallahi akwai yan siyasa ciki akwai jami'an tsaro ciki har mallamai akwai ciki kowa akwai ciki abinda muka cewa ku yi ta addu'a duk wanda adda hannu cikin matsalar tsaro Allah ya tona mai asiri duk wanda adda hannu cikin matsalar tsaro Allah ya tona mai asiri kuma ku rubuta wannan ku aje Bola Ahmad Tinubu matsalar tsaro ita za ta canje ka in baka tashi kai wani abu ba duk wanda aka zargi da wata matsala kai kokari ka jaye shi da cikin harkar tsaro matsalar tsaro matsala ce ta rayuka matsala ce da dole a samu amintacce wai mista ba a zargin badaru kun taba jin wanda ya bude baki ya ce badaru ba mutumin kirki na ba ashe sai bango ya cage sannan mi saboda haka ni shawara nika ba mutanen dodo wallahi ku ruha mai asiri wallahi in kun ka ci gaba da abubuwa wallahi ina sakin duk abin da akwai in ya so duk mai mutuwa shi mutu akwai magana ya kamata ku sani maganganun da Murtala Bello kai yana yanzu ne a ra'ayin kai ne ba a madadin makarantar Malam Musa Lokuwa ba don haka in za su jawo wani abu Malam Murtala da za su jawo ma ba makarantar Malam Musa Lokuwa ba saboda haka abinda muka cewa muna nan muna ta addu'a kuma asiri zai ci gaba da tonuwa Bello Turji fa Bello Turji da kun ha gani ya hoto na asururuka ya tona asirurruka abin da ya samu ka riƙewa jami'an tsaro suna ba da shawarwari cewa kada a jawo wani tashin hankali sabo a zo a gara kan mutane a hita batun wancan dan yanzu kuma matsalar da akwai yanzu kun san akwai masu fafatuka suna cewa bello turji ai fafatuka yake don kare haƙƙin hillani tsakaninku da Allah Bello tuji yana kashe hillani ko bai kashewa to wasu na nan na ta hadin babu maslaha sai sulhu da wa aka sulhu su yan ta'adda sun yadda ai sulhu gwamnatin tarayya ta dade tana nuna kokon baranta cewa a zo ai sulhu ko hada mana dan ta'adda guda da ya karbi sulhun gwamnatin tarayya sun karba ba su karba ba suna nan suna kashe mu amma an ɗauki wasu haya ai babu maslaha in ba sulhu ba wallahi babu maslaha in ba a tahi a yaki waɗannan mutane ba in gwamnati ba ta yaki wasu kowa ya sai mai haske mai dogon haske kusan jami'an tsaro sun ce a zan saka yawa in ta kwace lawa faɗi muka don mutanen mu ba su ganewa a yi ta cewa mai dogon haske a ka sai bindiga ka kare kanka an ka gayyace ka wakai ka sayan bindiga ka ce ina turji ya samu inda duk turji ya samu wallahi ka ce can ka samu amma ba daidai na a ɗauki matar ta da ita wallahi ka mutu ya yi sauki abinci ka buntu hutu ana baka naman ka kana ci wallahi ya yi a kwantar da ɗaya ka aizina da ita gaban ka abinda ka faruwa a arewacin Najeriya kenan yau Bello Turji ya zama mutane mutane ƙarfin waya kuma wallahi ba kama shi abba ayi ba manyan da aka adda hannu cikin abin tsoron su kai a kama bello turji kai ya tona musu asiri sai in akwai wanda za a yi a bombin din bello turji kamar yadda annan suna ta koya za a yi a kashe murtala a asara kuma wallahi wa ma kana li nafsin an kamuta illa bi iznillah akwai magana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa